الله الرحمن الرحيم البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين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 babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis wanda yau tara ga watan ramadan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 26 ga watan biyu miladiya 2026 muna cikin suratul rahman sura ta 55 a cikin jerin surorin Alƙur'ani, <clears throat> wannan ayoyi da aka karanta an karanta su jiya mun yi bayani akan su dan karshe ne ya rage Allah subhanahu wata'ala ya ce marajal baharaini yaltaqiyan Allah subhanahu wata'ala shine ya gudanar da wasu koguna guda biyu wanda suke haɗuwa da juna bainahuma barzakhun tsakanin tsakaninsu a wani shamaki na wanda ba sa shiga a cikin juna فبأي آلاء ربكما تكذبان دواني لي daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane sai ce ya min minhum al-lu'lu'u wal marjan wato lu'lu'u da marjani suke fita a cikin waɗannan koguna guda biyu wannan ita ce gabar da muka tsaya na yi bayanin cewa malamai sun ambaci maganganu dangane da shin eh, wanne daga cikin kogunan nan wannan abubuwa da Allah ya ambata suke fita na kawo mana cewa maganganun mafi yawan malamai suna cewa daga shi nazar ɗin ne na gishirin a nan ne wa'annan abubuwa guda biyu suke fita amma imamu shankisi a cikin tafsirinsa Ba'ul bayan ya yi hujja da ayar da muka karanta jiya ta so fatir wanda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa ma yasawi haran, hadha adhbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha cewa fadin Allah da yace wa min kullin daga kowanne daga cikin su kenan ba wai ainihin ɗaya daga cikin su ba Allah ke cewa wato daga kowanne ta akulu na lahaman tsariyan kuna cin nama wanda yake ainihin sabo shine naman kifi wata na hiliya kuma kuna fitar da kayan ado talbasunaha wanda ainihin kuke yin amfani da shi kuke sakawa ibn usaymin a cikin tafsirin sa yace maganganu uku malamai suka ambata ko dai cewa tagalib tagalib shine a runjayar da wani abu akan wani kungar rana da wata ana ce musu kamara ne tare da cewa idan rana ita kaɗai ce ba za a ce da ita alkamar ba sai dai a ce a shan. abubakar da umar ana ce masu umara ne tare da cewa abubakar shi kaɗai sai dai a ce masu abubakar kamar yadda zuhur da la'asar a ce masu zuhura ne magariba da isha a ce isha'a ne ya ce to akwai malaman da suka ce wannan shi abin da aka yi kamar yadda bayani ya gabata da aka ce yi kuraji ko ya karfi min ma to sai ya zamo an yi ta galibi magana ta ɗaya kenan magana ta biyu shine hunaka mahdhufun muƙaddar akwai wani abu da ya zamo an shafe kenan da aka ce ya kharju min huma to sai zama min ahadihima min ahadihima kenan ita ahad ita ce kalmar da ya zama an shafe ta kuma duk wanda ya san eh, uslubin larabci to dama akwai almahzufat za ka ga cewa aya ko ƙur'ani akwai abin da dole sai ka kaddara sannan ma'ana ta fito Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم هذا يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم تلك قدر ونم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كان إذا أردتم القيام إلى الصلاة إما هكا بلا سأتي تسي كاجي تكي مسلاتي سنن ذاك سومين الولا كنت بها هكا أكي نجيبا to yake to wannan shine fuska shine a fassara wannan aya a bisa zahirinta yace to asali shine duk abin da yazo na zahirin alqur'ani a fassara shi a haka sai idan wata lalura ta sa ba za a iya fassara shi a bisa yadda yake kararraba mana sai an yi wani tawili ko kuma an yi takadiri to kenan akan haka zamu ce ya kharuju min su biyu ake nufi Allah sai ta yi ya kurji min homar lu'lu'u marjan da lu'ulu'u da murjani suke fita daga wannan koguna guda biyu menene lu'lu'u menene murjani malaman luga sun yi saɓani wasu suka ce duka daga wato mada ɗaya ake samar da su ma'ana sinadarinsu guda ɗaya ne sai da ka ce a al Shi ne manya-manya daga ciki almarjan shi kuma shine kananu daga ciki musamman wanda ya zamo an sarrafa su an yi abun wuya da su kamar yadda ake dole tsakiya to da yawa haka wasu daga cikin malaman luga suka faɗa wannan aya tana nuna mana Allah ya tanada wa bayinsa kayan ado a cikin wannan ruwa sannan kuma kayan kuɗi kayan kuɗi ne ga wanda zai je ya samo ya zo ya sayar kuma kayan ado ne ga shi wanda ya saya ai an yi kaito daga ibnu abbas cewa a cikin manya-manyan ruwaye akwai kwasfa wato wani abu ne wanda za a gani buɗaɗɗe duk lokacin da aka yi ruwan sama in aka fara ruwa sai su bubuɗe to duk lokacin da ruwa ya shiga suka haɗe to wannan abin shine lu'ulu'u wanda Allah ya samar wa a ainihin domin ado ma'ana kenan shi kansa ruwan saman yana zuwa da arziki da yawa ga mutane domin ya zama ainihin sun mora Allah subhanahu wata'ala ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ku kuke karyatawa ya ku taron aljanu da kuma mutane a nan a cikin tafsiri yake ce marajal baharai ai alfarar baharai ne Allah shi ne ya gudanar da koguna biyu al'azabu wal milku ko kuma al'azba wal milha da wanda yake na daɗi da mai gishiri yaltaki ya nufi ra'ayin ayin suna haɗuwa a ganin ido amma kuma bai na'uma barzakun tsakanin su akwai wani shamaki min qudratihi ta'ala na qudrar Allah subhanahu ta'ala la yabghiya ne yace la yabghi wahidun minhum al-akhar dayan su ba zai yi wa ɗaya shishigi ba fa yaktaliqa bihi ballantana ya zamo ya takudu da shi فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijin ku kuke karyatawa yace abi hajarin ma'il milhi fil bihar shin kuna kangarewa da butulce ma ni'imar Allah da yayi na kangi wannan ruwa wanda yake mai zartsi a cikin kogi wa gairi ha da wannan litafazakum min rawa'i wanda Allah ya samar da wannan ruwa mai zartsi domin ya kare ku daga ainihin wato iska alkariha wanda yake mai wari mai ɗoyi allati tantidi min rutubat wadda take faruwa sakamakon danshi wal aqdar da kuma datti walaula zalika al in ba dan wannan gishiri ba fil bihar da yake cikin kogi wa gairiha da wani wannan lafasar lakum hawa dunya to da iskan duniya ta ɓata gare ku allati tanfusuna bi ko kuma tunafisuna bi wanda da shi ne ainihin kuke shaƙa? sai kuma Allah ya ce ya kharuju yace bil bina'i lil maf'ul a ce yukhraju kamar yadda muka faɗa a jiya shine kira'an nafi'u da Abu Amr da kuma Yaqub da Abu Ja'far sun karanta yukhraju minhum al-lu'lu'u sauran malamai Ibn Kathir Ibn Amir Asim Hamza da Kisa'i da Khalaf al-Ashir su kuma da sun karanta ya kharuju shi ne ke cewa min huma ce min majmu'ihima daga dukkan haɗuwar su ruwan guda biyu mai yake fita a lulu wal marjan sai ce kharazun ahmar shine wani abun waya da aw sigarun lu'lu'i ko kuma karnan lu'ulu'u sai ce wa min ahadihima al-marjan kuma ɗayan sosai sai irin murjani ya fita idan shi anan malam mai tafsiri yana ganin lu'ulu'u daga ɗaya yake fita murjani kuma daga ɗaya yake fita sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangiji kuke karyatawa yace ai abi kasaratin ni'am shin yanzu kuna kuna karyata yawan ni'imomi ne min khalqil manafi'i fil bahri na halittar abubuwan amfani a cikin kogi wa tasliqikum alaiha da kuma damar da ake baku na sarrafa wannan abubuwa wa ikhrajil huliyi ko huliyi da kuma fitar da kayan ado al'ajiba na ban mamaki an bi gairiha ko ko wasu ne kuke karyatawa banda wannan to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وله الجوار bil في kal كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يسي وله الجوار المنشآت في البحر الجوار المنشآت واتعين في الجلاجان رواند أكيرا Kal kal'alam wanda suke kaman manya-manyan duwatsu wanda suke gudana fil a cikin teku lahu na Allah ne subhanahu wa ta'ala. A da Allah ya ga dama da sai ce, Aljawaril mun sha'atu fil bahari kal'alami lahu, to sai ce wa lahu nasa ne shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. mana shi ne ya mallake su kuma shi ne yake gudanar da su kuma shi ne ya hore su a wajen bayansa Allah sai kira su ya ce aljawari mufradin shi ne aljariya aljariya abinda yake gudana aljawari shi kuma ainihin jam'i ne Al almunsha'atu anan akwai kira'a guda biyu ƙira'an mafi yawan malamai almun sha'atu kamar yadda yake a rubuce a nan wato shi ne aljawari jiragen ruwa almun sha'atu, wanda ya zamo an ƙera su an sarrafa su an samar da su fil bahri wanda suke gudana a cikin teku kal a'lam wanda suke kai kace manya-manyan duwatsu ne Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya hore wa ‘yan adam ƙwaƙwalwa da basira na samar da abin da amfaninsa yake rataye da shi. Kunga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wato ainihin ya hore ma ɗan adam ya koya masa ya yi kamata ya ƙera duk wani abin da buƙatarsa take da alaƙa da shi. A cikin suratu yasin Allah ke cewa wa min ayatihi anna hamalna dhurriyyatahum ko dhurriyyatihim fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa min ayatihi yana daga cikin dalilan kudura Allah subhanahu wa ta'ala, Anna hamalla zurriyatahum ko zurriyatihim, mu ne muka tsora kakanninsu wanda ake wahayi a lokacinsu iyayen iyayensu kakannin kakanninsu fil fulkin mashhun a cikin jirgin ruwa wanda aka yi masa tsananin lodi aka makare shi da kaya to sai Allah ce wa khalaqna lahum min mithlihi kuma sai muka hore masu irin wancan jirgin ruwan na annabi nuhu kafin jirgin ruwan annabi nuhu to babu wani tarihi da ake da shi na wani abu shi jirgin ruwa duk wani jirgin ruwa a ban kasa ya samo asali daga jirgin ruwan annabi nuhu shi yasa ce wa khalaqana lahu min mithlihi sai muka halat muka halitta masu muka sama masu irin sa ma yarkabuna abinda suke hawa a cikin suratul shura Allah ke cewa wa min ayati hil jawari fil bahri fil bahri kal alam in yasha yusinu riyaha fa yadhlalna rawakida ala dhahrihi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur Allah yace yana daga cikin dalilan kudurar Allah subhanahu wata'ala aljawari fil bahri masu gudana akan ruwa sune jirage kal a'lam yadda ka san manya-manyan duwatsu Allah sai ce in ya sha'a ko in na sha'a wata ƙira'a da mun ga dama yuskinin riha ko riyaha in ya sha in Allah ya ga dama yuskinin riha ko yuskinin riyaha Allah da sai dakatar da iska musamman waɗancan jiragen ruwa iska take gudanar da su ba irin masu injina ba ne kamar na zamani to ko na zamanin ne in Allah ya dakatar da iska ba za su iya tafiya ba in ya sha'ada Allah ya ga dama yuskinin riha to sai ya datse iska ta ki ainihin kaɗawa fayyar lallara kida sai su tsaya cik ala zahari a kan teku to ina labari an zo da jirgi cike kuma ya tsaya cik tsakiyar ruwa gaban ruwa bayan ruwa damar ruwa hagu ruwa ina dabara wato 'dan adam abin tausayi ne amma baya tausayin kansa za ka ga akwai daɗi wanda kai ka san ba dabara ka ba ikon ka ba iyawarka kawai na daɗin Allah ne yanzu kalli jirgin sama a tashi ba a sama ba a ƙasa kuma saboda kankan ba kaga an buɗe disco ana rawa saboda rashin kunya ada hawa amar a lokacin zaga an buɗe kwalaben giya ana rabawa ma ila ba. ma ahlamallah wa ya kai haƙurin Allah ku yi amfani da ni'imar ku saba masa ku je wajen da kowa ya san ba shi da wata dabara sai da Allah yi amma kuma a lokacin aka ga lokacin saba ma Allah subhanahu wataala kai ka san da Allah yana mana mu'amala irin yadda muke wa juna da ba a kai labari ba wallahi da ba za a kai labari to Allah ke ta da ya ga dama da sai datse iska su tsaya cik ba su iya tafiya ba to shine nan Allah subhanahu wataala ke faɗa mana cewa wala hul jawari al munshat Allah subhanahu wataala shine wato ainihin yake ya mallaki wannan masu gudana wanda suke kai ka ce manya-manyan duwatsu ne wannan yana nuna mana ta a wancan lokaci akwai manyan jiragen ruwa wanda ainihi in ka hango su kamar manyan duwatsu to nan Allah ya yi magana da larabawa da abin da suka gani ko suke jin labari wa illa da ya ce wal khaila wal bizala wal Amira, litarkamuha wa zina sai ce wa ya khaliqu ma la ta'lamu kaga yanzu muna magana aljawari albahariya to yanzu akwai aljawari albarriya da kuma aljawari aljawiya akwai masu gudana a kan doron kasa akwai masu gudana a sama da za a tambaye ka da Allah wanne ne ya fi hatsari jirgin ruwa ko jirgin sama za ka ce wanne ne ba wanne ne ba kawai kowanne sai dai kiyayewar Allah hmm. Allah ya ji kan firimiya ana cewa ya shiga jirgin sama aka ce wai jafid bil ya daure gaba a sa yace kayya yace wanda an ku kwashe kafo an kai sama da kai yace ai sai dai ta Allah ai ba da abin da zai sai kiyaye kiyayewar Allah subhanahu wa ta'ala to almuhim Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da wannan saboda ya san bukatunmu suna rataye da shi kun ga jirgin ruwa kayan da zai ɗauka in za ka lissafa mota nawa za ta iya ɗauka musamman na yanzu yanzu ake cewa akwai jiragen ruwa wanda suke dakon jiragen sama yanzu ake cewa ana da jiragen ruwa wanda jirgin sama zai zo ya sauka a kai to ya kake zaton girman wannan jirgin ruwa kuma yanzu ɗauki wayarka da ka tsunduma a cikin ruwa sai ta ƙasa ka ɗauki batir ko wani ɗan dutse sai ka jefa sai ya ƙasa amma shi kuma gashi a kan ruwan Allah wata wata'ala ya bar shi saboda ne saboda Allah ya tabbatar mana ni'imominsa wanda za mu ci gaba da mora su wanda za a je a siyo kaya a wajensu da jiragen ruwa suna murna sun samu ciniki ko kuma da kuka siyo ko kuma kuna murna kun samu abin bukata Allah da yake magana akan dabbobi na yau da kullum yace wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus sai ta inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah ke ta kuna dorawa raƙuma da jakuna da alfadarai kayan ku. wanda ba za ku iya ɗauka ba in ku ne sai da gumi a goshi sai da tsananin wahala yanzu ka duba raƙumi raƙumi zai iya ɗauka bahu ɗinkakke mai kwano arba'in bahu goma kuma a ɗora masa yana zaune ya miƙe da shi to kai yanzu in ka ɗora maka bahu a ce yanzu ka kai shi shiwarin kana jin zai kayo a cikin daɗi ai in aka yi sa'a daga nan ka tsallaka titi da shi ba a kama ma ba to gaskiya sai jinjina irin kuma su da yawa dan akwai wanda zai ɗauko kayan masu nauyi sai ga yana karkarwa wala sai dai a ture ba zai iya saboda kayan sun yi nauyi da yawa to yanzu kayan da rakumi zai ɗaukan maka ya kai maka tsawon tafiya a ce kai za ka kai wannan ka kai ka kawo kana jin cewa wani tsawon lokaci za ka ɗauka ba wannan kayan ba to shi kenan sai aka ce ga mota ƙaramin mota to sai aka ce ga ainihin wacce take kamar ka ce tifa to sai kuma ga tirela to sai aka zo maganan manya-manyan abubuwan da kawai Allah na yi son su na yanzu muke magana Allah ce san me za a yi a gaba shi sa ce wa kalubu ma la alamu? Allah shi ne yake halittar abin da ainihin ba ku sani ba to Allah subhanahu wata'ala ya saka wannan domin ya zama dalilin ƙudurarsa mu ga cewa shi ya samar da wannan abin kuma kwakwalwar ɗan adam ce Allah ya kinsa ma ta tuno ya zata wannan abin idan kwakwalwar ɗan adam Allah ya ba wannan tunanin to me tunanin ka kuma ga ubangijin ɗan adam subhanahu wata'ala sai ki ta bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa na tabbatar ba wanda ya isa ya fayyace amfanin jiragen ruwa a wajenmu hmm. a ce ka faɗi kaza da kaza jirgi dai zai iya wowa lodi a samu tsawon lokaci ba a sauke wannan lodin ba kamar yadda ake faɗa ƙarshe yanzu akwai jirgin da zai wo lodi kayan da zai zo da su sun wadaci wannan garin mutanen dutse nawa ne za ka yi lissafawa dubu nawa za ka lissafa amma akwai jirgin da in yawo lodi to na tabbatar kowa zai san jirgi ya zo domin kayan zai wadata baja-baja kuma zai iya ɗaukan mutane wani ma dubunnai zai ɗauka jirgi mafi girma da ake amfani da shi na sama sai ya ɗauki mutum ɗari biyar da kaza to shi jirgin ruwa dubunnai ake magana kuma ka ga hawa-hawa har filin bal a cikin jirgin ruwa Allah mun gode to Allah ke zafa bi ayi kuma ta kaziba. da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya bayi sai Allah ya ce kullu man 'alayha fa'a ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله سبحانه وتعالى yace kullu man alaiha fan dukkan wanda yake kanta ƙararre ne mai ƙarewa ne ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام fuskar Ubangijinka subhanahu wa ta'ala ma'abucin girma da karimci to ita ce ainihin take wanzuwa wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Ubangijinku kuke karyatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana duniya ba mai ɗorewa ba ce a cikin ayon alƙur'ani da yawa. Allah ya yi jam'u ya ce kullu man alaiha nan sai aka ce man alaiha ba a ce ma alaiha ba man ana nufin masu hankali to idan man ya kare ina makomar ma ma ba ta da makoma inda man ya kare ana cewa yawan mutane su ne kasuwa mm. kun raba na tarin rumfuna in babu yan adam mene ne kasuwa rumfuna kaga ba su ne kasuwa ba yan adam da aljanu su ne duniyan nan Allah ke cewa inna ja'alna ma al zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala yace wa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan jurza Allah ke cewa mu muka sa abin da yake ban ƙasa ya zamo ado da ƙawa da kwalliya a wajen ƙasa duk abin da yake ban ƙasan nan kwalliya ne gine-gine na kamfanoni na gidaje bishiyoyi tsirrai fulawoyi duk wani abin da yake ban ƙasan nan kwalliya ne a wajen ƙasa kai ba ma abin da yake kafe ba hatta abin da yake kaiwa yana kawowa mutane su taho akan dawakai akan kekuna akan babura a cikin motoci duk kwalliya ne a ban ƙasa dan ka kalli wannan abin ya baka sha'awa ballantana kuma abin da dama a ƙasar Allah ya tsoro da shi ya samar da shi ga nan ana gani Allah yake cewa mun yi wannan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarraba bayi mu ga wanne ne yafi kyautata aiki ma'ana wannan kyalekyalen da wannan kwalliyar da wannan adon zai yaudare ka ka manta da abin da aka halice ka saboda shi ka zan ka san ciwon kanka ba ko ko za ka zamo mai hankali ka mai da wannan abubuwan na duniya tsani ne na bin Allah to bayan an yi kwalliya an more an fantama an gwangwaje wa inna na ma alaiha sa'idan jurza kuma mu masu mayar da abin da yake kan ƙasa ne ya zamo ƙasa busasshiya Allah ce wa ka anil Jibani. fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ce suna tambaya ka dangane da manya-manyan duwatsu fa ka ce da su yansifuha rabbi nasfa Allah zai dandake su ya shekar da su shekarwa fa yadharuha qa'an safsafa a bar ƙasa ga ta nan fetal babu komai la rafi fiha wajen wala amta ba za ka ga kwari a cikin ta ba ba za ka ga tudu ba ta zamo fetal ba tudu ba kwari ba duwatsu ba bishiyoyi haka Allah subhanahu wataala zai yi ma wannan duniya to Allah subhanahu wataala da ce mana kullu man alaiha fan duk wanda yake kanta ƙararre ne zai zamo babu shi babu dalilinsa ni na san in kana da hankali ko ba a karanta maka wannan ayar ba za ka ji a jikinka domin yanzu inda za a tambaye ka don Allah a tarihin danginka wanda suke yawo yanzu a ban kasa su ne mafi yawa ko wanda aka rasa kai ka san wanda aka rasa su ne mafi yawa domin kakanka wannan generation ɗin to shi ma kakan naka babansa wannan generation a yi sama sama sama sama ƙida sai ka ya hawan hawa wajen ashirin kafin aje annabi adam ko ko ma a haura taudin dai ina suke babu su to kai ma tun kana ɗan matashi ɗan kwalisa ka takare ke ado kana tafiya ɗas ɗas kana ganin wane mutum to a tafi a tafi ba sai an faɗa maka ba daga ga farin gashi ya fara fitowa inda babu shi da can ba gashin ya fara fitowa a haba a tafi a tafi sai kaga wani dan fari sai ka tsinke shi kaga wani ka tsinke shi wai kai dai kada ka tsufa to har dai ka sallaba sai ka furfure fut kuma kai din ne ba wani bane kai ne da da karfin ka kai ka kawo wannan fa idan Allah ya tsawaita ma rayuwar kenan ai ita ma wannan ni'imar sai ka kai ka furfure din nawa ne suke mutuwa yan biyar yan goma yan ashirin yan talatin kai ba za ka yi lissafa da yawa to kenan a ce tun da da yawa duk sun tafi kai ma in wani ya ce za ka wanzu ka san ƙarya yake ba shi Sabida za a dinga cewa ranka ya daɗe kana cewa amin ranka ya daɗe to akwai gejin da shi kenan an riga an gama eh? dole akwai gejin da nan an kai nihaya dole ko an riga an gama Allah ya ce wa man nu'ammiruhu nan kusu ko nuna kisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa to kuma zamu tauye shi a cikin halitta tan kana da karfi ka koma mai rauni kana ganin komai tas ka koma kana ganin dushi dushi kana jin komai amma a tafi a tafi in ka faɗa sai an maimaita wani dattijo da in zai fito in yi sa riga daban wando da mai yaya suka ce abba ai wannan wannan ga rigarsa sai dariya ce wai so ake mai kyau <laughs> abu ya wuce ai shi duk wanda ya buga kawai a fita magana ta riga ta kare wato fagen ado ba za su bane kai ne a sa tubatin na a samu a fita to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu man alaiha fa'al duk abin da yake ban ƙasa sai ya ƙare Allah ke kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da yake ban ƙasa za a neme shi a rasa sai dai zafin Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne zai wanzu wannan ƙasar da kake gani nan da kake gani su ma akwai da Allah zai share su babu su yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati ran da za a canza wata ƙasa wadda ba wannan ba ita ma saman a canza wacce ba wadda muka saba ba kowa ya bayyana ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai yake cewa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ma'abucin girma da karimci ita ce za ta wanzu a nan malaman tafsiri suka ce zikirul juz'i ne wa iradatul kulli domin alwajhu juz'un min az-zat fuska wani juz'i ne wato ainihin isaha ta'bir kenan isaha ta'bir domin Allah subhanahu wataala kan sifanta kansa da wa'insu abubuwa duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi to mu yadda Allah ya sifanta da wannan abu tsira kada ka kuskure ka kore ma abin da Allah ya sifanta kansa da shi Allah ya ambata kansa ya sifanta kansa da alwajihu. aqidan ahlus sunna sun yi da cewa Allah yana da fuska amma ba mu sanya take ba wani zai ce to ai in ka ce Allah yana da fuska ka kwatanta shi da abubuwan halitta domin ɗan adam yana da fuska dabbobi suna da fuskoki ƙwari tsuntsaye suna da fuskoki sai mu ce to shi kenan ka yarda Allah yana da zati dole ka ce Allah yana da zati ko ka ki ko ka so to zatin sar da nawaye kama dole ka ce bai yi kama da na kowa ba kai zati ne ni zati ne kowa zati dole ka ce zati shine wato kamar ka ce shaktiya kamar mu abin da muke gani kenan ka ce zatin ɗan adam zatin tsuntsu zatin dabba zatin kaza Allah subhanahu wataala yana da zati amma baka sanya yake ba to tun da ka gamsu yana da zati bai kama da da zawati ba to haka nan duk abin da Allah sifanta kansa da shi ya sifantu da wannan amma ba mu sanya yake ba shi yasa wani da ya tambayi Imam Malik hmm. cewa Ar-Rahman al-Arshi Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi ya yi daidaita imamu maliku ya sunku yadda kansa saboda nauyin tambayar a wata riwaya har sai da gumi yake to masa yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu wasu was su'al da bid'ah sai yace akhrijuhu ce idan aka ce daidaituwa duk balarabe ya san me ake nufi da daidaituwa in dai balarabe amma ya kaifiya take wannan ba wanda ya sani kuma ka tambaya ya abin yake bid'a ce sai ce ai waje da wannan mutum mai wannan tambaya dan ba abin da ya kamata ya tambaya kenan ba saboda ka kidan ahlus sunna duk abinda sifatun zatiyya da qur'ani yazo ko hadisi dole mu yadda cewa Allah ya sifantu da wannan amma ba mu san kaifiya ba amma ka zo ka yi tawili kamar ka nuna kafi Allah sanin kansa da kansa a antum a'lamu amillah ko kuka fi sani ko Allah ya fi sani wanda ya fi kowa sanin Allah shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah bai yi ma wata sifar Allah tawili ba yadda Allah ya faɗa haka nan manzon Allah ya tafi haka nan sabai suka tafi akai to saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce a wajen malaman sunna Allah ya ambaci kansa zul jalali ma'abucin girma saboda Allah shi ne akbaru min kulle shay'in sifatan wazatan, zatan wa martabatan wa jami'a ma yattasifu bihi Allah shi fi kowa fi komai girma bi kulli ma ma'ani hada duk wata ma'ana ta girma to Allah shi ne fi kowa wannan shi ne abinda malaman sunna suka tabbatar sai ce zuljalali wal ikram kuma shi ne ma'abucin karamci shi yake girmama wanda ya so girmamawa Allah yake cewa ika fi jannatin mukramun dai ambaci bayin sa na kwarai sai ce suna cikin aljanna kuma ababen girmamawa Allah shi shine yukrimu man yasha'u wa yuhinu man yasha shi yasa ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya kaskanta ya wulakanta shi ta wannan ba shi da wanda zai girmama shi shi sa daga cikin addu'o'i bil ma'thur Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atirna wa la tu'thir alaina ya Allah ka mutunta mu ka girmama mu kada ka kaskanta mu kuma ya Allah ka ba mu kada ka hana mu sannan Allah ka fifita mu kada ka fifita a mu. wanda ga cikin addu'o'i ne wanda suke ainihin bil ma'thur to anan Allah da ya ambaci wannan yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin Allah kuke karetawa wani yanzu sai ce to yanzu wata nema aka ambata ana mu da yanzu an ce mana duk abin da yake ban kasa zai kare kuma zatin Allah shine ainihin zai tabbata a tunaninka ko tunanina sai mu ce to wata ni'ima ce Allah ya mana anan sai mu ce akwai tarin ni'imomi wanda kai ma za ka iya hararo su wani ka zai iya hararowa na farko tun da Allah ya ce mana kullum man alaiha fan duk abin da yake ban ƙasa zai ƙare kenan lokacin da ya ɗeba maka zai wanzu ko zai ƙare zai ƙare to in ko zai ƙare yi me yi ƙoƙari ka ribance shi aka ce alwaqatu kasayfi in lam taqta'ahu qata'aka lokaci kamar kan sakali ne in baka tsare shi ba shi ya tsare ka lokacin nan da Allah ya baka na rayuwa to zai kare kuma kare wata shine karewarka shi yasa wani malami yake cewa yabna adama anta ayyam ya kai ɗan adam kwanaki su ne kai kuma kai ne kwanaki yau gobe jibi data, wunin nan da muke ciki ba na jiya ba ne na jiya ya riga ya wuce duk abin da muka yi an naɗe an tafi da shi kuma wallahi ba zai dawo ba daidai kai ta tafi ba daidai ba ne ta tafi yanzu tun daga fitowar rana abin da muka yi an rubuta an rubuta an rubuta har ya zuwa wunin nan ya ƙare to kuma wannan wunin da muke ciki ba zai bar mu ba yana nan rike da mu bazau sai dare ya zo sai miƙa wa dare ce to ga sunan kuma ba wanda ya sai falle ya gudu shi ma daren yana nan ya yi mana rikon kamun kaza kuku ba zai saki ɗaya daga cikinmu ba sai wuni ya zo sai ke to ungo ga sunan na baka to ana nan ana nan ɗayan eh, gida zai miƙa mu kabari ko ka shirya ko baka shirya ba ko dai daren ya miƙa ka kabari ko wuni ya miƙa ka kabari amma dai ba wani abu na hudu ko dai kana cikin wuni ko kana cikin dare ko kana cikin kabari akwai na hudu babu na hudu kuma ko ka shirya ko baka shirya ba to kenan tunda Allah ya sanar da kai kullu man alaiha fa kai din nan zaka kare to yi kokari kaga cewa abinda Allah ya ɗeba maka bai kare ba fati sai ka more shi sai ka yi abin da za ka yi farin ciki gobe a kiyama a sanar da kai wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce da Allah bai faɗa mana wannan ba sai mu buɗe baki mai ta ainihin su to sannan da Allah ya ce kullu man alai hafan dukiya tana ci ko ba ta ciki mukami da matsayi yana ciki ko baya ciki duk suna ciki mukamin nan da Allah ya baka ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya barka ana yi ko ba a yi idan kawo kujerar aski ta shekara hudu tana nan tana ta ka, ana ta maka jinjina ana ta maka aski shekara hudu ta kare shi ke nan askin nan ya maka ko bai maka dole ka sauka yanzu mukami ne ya kare ya barka ko kai ne ka kare ka bar shi mukamin ne ya kare ya barka yanzu da ke kana nan to sai ka tambayi kanka wannan mukamin me kai na lahira ka kyau tun daga ka haushi har ka sauka kaga tun da ka yadda kullu man alaiha fa, mukamin nan da Allah ya bani yadda ya samu farko zai kare to in ko zai kare ashe ya kamata kafin ya kare ne abinda zan yi farin ciki gobe alkiyama haka ne ko ba haka bane to ko kuma shikenan ya zama cewa ka kare ka bar shi ma'ana kana da mukami bai kare ba Allah ya dauki rayuwarka ga yanzu ka bar wannan mukamin dole wani ka ne zai dauka ko ka so ko baka so ba to kenan kafin ka kare ka bar wannan mukamin da wannan matsayin in ka san ciwon kanka yi ƙoƙari ka ga cewa ka amfana malaminmu Profesa Mansur Ibrahim Sokoto Allah ƙara masa lafiya na san kun ga wani kilif ɗinsa mai ban sha'awa na kista mai tallar ƙanƙara ɗewa sun gan shi mai tallar ƙanƙara yana cewa ku tausaya wa bawan da ko mai kuɗin da kullum uwar kuɗinsa tana ta zagonyewa tana narkewa ku tausaya wa ɗan kasuwar da dukiyarsa tana ta zagonyewa yanzu idan mai kankara ya ɗauko ya ɗora a kaya yana tafiya ana rana ya yi awa biyu yana tafiya ne zai biyo baya ko ya shirya ko bai shirya ba ko ya yadda ko bai yadda ba to kai fa yanzu kwanakin ka fa su ne kankaran na Allah fata ba narkewa suke ko yau ka zo duniya ka kai gobe to raguwa kai ba karuwa ba yau za ka ai yaro ya girma farai ya girma amma kuma ya ragu saboda abinda aka ɗebo masa raguwa yi ba karuwa yi ba karewa suke kai kana girma kuma kana raguwa baka sani ba kana girma amma raguwa kake baka sani ba to ashe Allah da ya nuna mana kullu man alaiha fa'al wannan zai nuna mana duk matsayi da dama da Allah ya baka kafin ya ƙare ya barka ko kafin ka ƙare ka bar shi yi ƙoƙari ya zama ka amfana da wannan sannan duk wata musiba duk wata damuwa duk wani ɓacin rai zai ƙare ko ba zai ƙare ba zai ƙare to ashe tun da Allah ya taimaka kullum man alaiha fa duk abin da yake ban ƙasa zai ƙare nan kamar yadda muka ce an ambaci man to amma kuma can kullu shay'in halikun illa wajha kaga anan ba a togace komai ba to ashe kenan duk tashin hankalin da zaka shiga da damuwa zaka ji cewa mai sauki ne jarabawa ce ta Allah kuma ya san da ni kuma ya san cewa wannan abin da akwai hikimar da ta sayi wannan saboda ka ba zan butulce ma Allah subhanahu wata'ala ba haka ne ko ba haka bane wani malami yake cewa dawamul hal min al muhal dawamul hal min al muhal tabbata hali daya abinda ba zai taba yiwa bane ba kuna ganewa daɗi ba zai dawwama ba wahala ba za ta dawama ba duk inda abu ne a duniya to ka tabbatar da cewa balle ba zai taba dawwama ba to kenan yanzu idan ka samu kanka a cikin wata damuwa daga cikin abin da zai faranta maka cewa to wannan yana daga cikin abin da Allah ce zai kare komai nisan jifa ƙasa za ta komai faɗin gona tana da kunya ƙarshe to wannan zai sa ka zamo mai dauriya ka zamo mai juriya in dai wahala ta duniya ba za ta dawwama ba ba za ta ɗore ba to za ka zamo mai juriya akan halin da Allah ya jarraba ka domin wannan abun ko dai ya tafi ya barka ko kuma Allah ya ɗauke ka a wannan yanayin kuma kana cikin lada yanzu kenan mu san kullu man alaiha fam dan ɗamara damara kan wannan ashe wannan ba a taimaka mana ba an taimaka mana sannan wanda zai riƙi wani Allah ya allantar da shi yana ganin wanda zai masa komai wannan yana daga cikin man ko baya cikin man yana cikin man sai an neme shi an rasa ashe wanda don zaka kama ba Allah ba ka kama kafar wala zai tafi to ashe gara ka kama wanda yake ba zai tafi ba wata wakkar alhayyin da la yamut ka dogara ga rayayye wanda ba zai mutu ba ba zai gushe ba subhanahu ta'ala. wanda duk ba shi ba sunansa ainihin gajiyayye sunansa kasashe sunansa wanda za a nema wani lokaci a rasa ai idan kuka duba kissa annabi Ibrahim da ainihin ya nuna wa mutanensu ma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi yayin da dare ya lullube tauraro ya fito kun san mutanen annabi Ibrahim bautar gumaka suke wasu suna bautar taurari wasu suna bautar wata wasu suna bautar rana wasu kuma abin da aka sassaka to dan ya saita sai ya nuna musu ainihin rayuwa da duhu yayi sai yi kalli tauraro mai haske sai ya ce haza rabbi wannan shine ubangiji na ma falamma afala yayin da tauraron nan ya bata qala la uhibbul afilin sai ce to bazan taba son wanda za a nema a rasa ba in dai da na ce ubangiji na ne bukata in ta taso ina ganin su zan iya cewa ya yi. to yanzu na neme shi na rasa ina zan kai bukatar ashe bai cancanta ya zama ubangiji ba falamma ra'al qamara bazigan qala hadha rabbi yayin da ya ga wata ya fito da haskensa sai ce to wannan shine ubangiji na falamma afala yayin da shi ma ya fada قال sai ce la illam yahdini rabbi la akunanna min kun ga anan ya nuna musu ashe akwai ubangijin gaskiya dama su yake yi wa darasi la illam yahdini rabbi yana kenan yana da ubangiji yanzu aji ya sa su yake koya musu karatu sai ce to in dai ubangiji na bai shiryar da ni ba zan zamo daga cikin mutane batattu falamma ra'a shamsa bazigatan قال haza ربي haza akbar ya ce to wannan shine ubangiji na kuma shine mafi girma don rana ta fi wata ta fi taurari falamma afalat yayin da rana ta bata yanzu gashi muna gani amma yanzu bayan awa biyu mai zai biyo baya babu ita sai yace ya qaumi inni bari ummin tushrikun ni na barzata daga abin da kuke wa Allah shirka ma'ana ya nuna musu ubangijin gaskiya yana nan dimun da'iman azalan wa abadan tuntuni kuma har abada wannan shine Allah subhanahu wataala shine abun bauta na gaskiya nan a cikin tafsiri yace wala hul jawari al munshaat yace as-sufun al munshaat jiragen ruwa wanda aka kera shine al muhdathat wanda ya zama ainihin an kage halittarsa mun faɗa imamu hamza da imamu shuba sun kanta almun shi'atu wato kenan sun zama almun shi'atu kamar ka ce masu kaiwa da kawowa wanda suke kamar su ne suke gudana su da kansu suna kaiwa suna kawowa ya zama isin fa'il in muka ce almun shi'at almun shi'at isin mafi'ul fil bahri a cikin teku kal alam ce kal jibal kai ka ce duwatsu izaman ta fuskan girma wartifa'an da kuma ainihin ɗaukaka ka bi ayi ala rabbi kuma tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah kuke karyatawa a bitilkan ni'am shin da wannan manyan ni'imomi min halki mawadi sufun na halittar sunadaran da kuka jirgin ruwa da su wal irshad ila akhadiha da kuma yadda Allah ya koya muku yadda za ku riki wancan abubuwa ya zama kun yi jirgin wa kayfiyyat biha da kuma yadda za ku jera kaza da kaza ya zamo ya zama jirgi wa ijra'iha fil bahri da kuma gudanar da wannan jirgi a cikin ruwa da wannan ne tukazzibana kuke karyatawa an da gairiha ko da waninta sai ce kullu man alaiha ay al duk abin da yake ban ƙasa min hayawan na daga dabbobi wa gairihi da wani wannan fanin mai karewa ne halikun yace ainihin mai halaka ne sai ce wa abbara biman sai yi amfani da man ta galiban bil domin a rinja yadda masu hankali wayan ka wata horar da ke ce ai za ta ho zatin ubangijin ka ne zai wanzu fa huwa wahdahu azaliyyun abadiyyu Allah ne wanda yake na tunfil azal kuma shine na dindindin wa ma tsiwahu wanda duk ba Allah ba fa huwa makhluqun to shi abun halitta ne wa fanin kuma mai karewa ne zul jalali يتي khabarul mubtada معذوب wannan zuljalali labari na mubtada wanda aka shafe takdiru huwa kenan huwa zuljalali sai ce wal azama da kuma girma wal ikram lil mu'minin shine ma abocin wato yin karimci ga mu'minai bi an umihi alaihim ta hanyar ni'imomin da yake masu fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ai bi tilkan ni'am shin da wannan manyan ni'imomi min ah, min baqa'i ridallahi na tabbatar yadda Allah wa fana'il kun da kuma karewar komai an ji gairi zalika koko da wani wannan sai ce wa fihi tarjibun shadidun anan akwai tsananin kwadaitarwa lil qiyami bi talbi ma fihi ridallah cewa mutum ya tsayin daka ya nemi abinda akwai yardan Allah subhanahu wata'ala a ciki an nuna min lokaci za mu takaita a nan abin da muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala gafarta mana kuskuren da ganar da mu daidai din amin amin da Allah kamar yadda na sha faɗa wa masu rubuto tambayoyi da Allah ku dinga rubuta date idan aka kawo masu tantancewa suka tantance suka bani to kawai nakan haɗa su ne in akwai date zan gane waccan ta riga waccan waccan ta riga waccan to yanzu da yawa ba kwa rubutawa sai yasa na dan zako dai wanda suka shigo hannuna wannan yake cewa malam zaka ji idan ana tafsir mutane suna ta cewa na'am na'am dan Allah malam akan yana da wata fa'ida domin waɗanda suke faɗar akan suna takura waɗanda suke kusa da su dan Allah malam ay mas maganda. Thank you. wannan take tamarin tambaya ta ita ce ni ce na sa implant kuma na yi wata uku ban yi jini ba sai yanzu kuma jinin ya kai min har kimanin sati biyu bai ɗauke ba malam ya zan yi da yin sallah kamar yadda muka sha faɗa shi jinin al'ada na mata Allah ya tsara shi yana gudana gwargwadon ɗabi'a ta ɗan adam kuma kowace mace akwai yanayin da Allah ya yi mata a wajen tsawon kwanakin zuwansa ko kuma gajartar kwanakin to wannan zuwan da yake a bisa tsarin da Allah ya tsara shi da wahala ya haura ɗabi'ar ita wannan matar da kwana ɗaya ko biyu to amma amfani da abin da zai kawo tsarin iyali to wannan sai ya datse ko ya matse zuwan wannan jini na al'ada shi din ne maimakon inda zai zo zuwa irin na yadda Allah ya tsara shi zai zo a sati ɗaya misali ko kwana biyar to sai ya zamo an takura fitowarsa kuma an datse ta to lokacin da zai zo sai ya zamo da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan shi ɗin ne maimakon a ce ya yi kwana biyar to sai ya kai kwana goma maimakon sati ɗaya sai sati biyu amsa anan shi ne jinin al'ada sananne ne a wajen mata yana da sifofi guda hudu da ake ta maimaitawa kun san su ba sai mun maimaita ba idan kika ga cewa ya cika waɗannan sifofi guda hudu to jinin al'ada ne kawai ya zo kaɗan kaɗan ne ya wuce adadin kwanakin amma shi ne to zuwansa kuma ya hana yi dukan wani abu na ibada ko addini saboda haka ya danganta in kika ga cewa lallai shi din ne bai canza ba daga wannan sifofi guda hudu ba za ki sallah ba kuma ba za ki ci gaba da yin azumi ba wannan yace malam na kasance a shekaruna na farko wanda shari'a ta hau kaina sha biyar zuwa sha shida a watan ramadana janaba tana kama ni a halin a hali wato alhali ba bacci nike ba kuma ina azumi har ina iya tuna rana guda daga ciki a yanzu to kuma yanzu in na tuna sai na ringa samun wasu wasi a zuciyata shin zan rama wannan azumin ko ba zan rama ba a lokacin na kasance ban san cewa inda na ba ta samu mutum azuminsa ya kare ba to malam yanzu ya zan yi kuma ban san adadin kwalakin da wannan abin ya faru da ni ba ka sha lalai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'di aslaha fa innahu ko fa annahu ghafurur rahim Allah ya ce ya wajabta ma kansu jin kai duk mutumin da ya aikata abin da yake ba daidai ba da jahilci sannan ya tuba ya gyara to Allah ya gafarta masa ya ji kansa kun ga akwai Kallad ibn Rafi wani sahabi wanda ba rayuwa yake tare da manzon Allah ko da yaushe ba wannan ta sa bai iya sallah ba kamar sauran sahabbai Allah ya taimake shi sai ya makara a sallah wata rana sai ya zo ya yi ƙoton kurciya da ya gama sai zo yi wa manzo alaihi sallama a wata riwaya manzon Allah ya amsa a wata riwaya bai amsa ba sai ce irzi fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah domin baka yi sallah ba kwata kwata ya koma ya sake irin ta da ya dawo manzo Allah da ya ce har yanzu baka yi sallah ba a karo na biyu ko na uku ko abin da ya kama da haka sai ce wallazi ba a saka bil haqqi la usinu ghayraha ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya bai iya wata sallah ba sai wannan da sai manzo alaihi salam ya koya masa sallah tun daga farko har ƙarshe amma bai ce masa ya koma bin ya rama wa'ancan da ya a kuskure ba saboda yayi ne da jahilci irin wani abun kana samun shi yanzu musamman a wajen matan karkara akwai matan karkara wanda suke ɗauka cewa idan mace ta haihu to ko jinin haihuwa ya ɗauke sai ta yi wata biyu sannan za ta fara sallah in azumi ne sai ta yi wata biyu sannan ta fara azumi wata ma jinin ya ɗauke bayan sati ɗaya ko biyu to amma ba ta yi arba'in ba wasu kuma arba'in ta wasu sun yi tsawon lokaci ba sa sallah ta samu tsarki wata ma da sati uku wata ma sati hudu amma wai tun da ba ta yi arba'in ba za ta fara sallah ba ko ba ta yi kwana sittin ba ba za ta fara sallah ba sai daga baya za su ji wa'azi irin wannan sai a ce ku gyara gaba ku nemi gafaran abin da ya wuce baya amin amin wannan yake cewa malam mu matasa muna buƙatar a yi faɗakarwa wajen iyayenmu maza da mata akan yadda suka ɗauki rayuwar aure ta yadda suka tsawwala game da tsari na aure kamar su lefe da kuma wasu al'adu da ake yi a lokutan aure malam ya kamata a yi tunatarwa akan haka sannan malamu matasa da 'yan mata da yawa daga cikinmu suna da burin yin aure amma da yawa daga cikinmu ba mu da halin yin auren malam ya kamata a yi faɗakarwa wa iyaye iyaye sarakuna shugabanninmu da kuma masu hannu da shuni da a samar da wata gidauniya da za tallafa musu don wannan ibada ta aure da karshe, ina so malar a tsayadi da addu'a Allah ya buɗa mana ya kuma ba mu damar yin aure tare da ‘yan uwa wanda suke cikin yanayi irin dawa. To, Allah ya fata malam idan ba ka da sana'ar da za ka riƙe matan nan ko an yi maka aure sunansa an yi maka turin zai ka mutu tun da ka ga matan nan ba ita za ta zo maka da abincin da za ku ci ba abin da ya kamata ka samu lafiyayyen sana'ar da akalla kana jin sana'ar nan ana wa anti sun ishe ku ku biyu a yanzu kafin ku karu ko sana'a ko kasuwanci ko sana'a hannu ko wani abu dai wannan shine abin da ya zama gatan farko amma ni fa na ba da shawara a yi wa mara sana'a aure gara a koya masa sana'a wanda ya baka kifi ka ya baka abincin wuni wanda ya koya ma kamun kifi ya baka abincin rayuwa to saboda haka in mutum yana da sana'a wadda alhamdulillahi zai iya samun abin da za a ci a sha ɗan sabulun wanka da na wanki in ka kama za a je kemis akwai ɗan abin sayan paracetamol da sauransu to wannan babu laifi a ce abokai yan uwa ai karo karo a yi masa aure amma shi ma kada a fantamo abin da faɗi na taɓa faɗa muku akwai wani bawan Allah ban san shi ba amma abin da ya yi to sai ya burge ni yana da 'ya'ya mata da yawa Allah ba shi 'ya'ya mata kuma da yawa ana son su wannan wajen shekara ashirin ko talatin da ya wuce in ka zo sai ya yanka maka sadaki wanda yake dai lafa asibiti to in ka kawo a cikin sadakin sai ya siyo maku katifa sai ya siyo tukunya sai ya siyo buta da tabarma sai ai shi ke nan to sai ya kira ka ya ce sadakin da ka kawo kaga ga katifa an siya ga kulo ga tukunya kila ko da muciya ba sani ba to sannan ga buta wadda za a yi alwala <laughs> tukunya mun san abin da ake da ita ko abin da za a yi to sannan ga ba ta sallah ba shi ke nan ba rayuwa ta haɗu sai sai to wannan shi ne abin da nake da iko in aka ɗaura aure yau da safe ka zo ka ɗauki matarka abinda Allah ya hore mata bai hore maka ka je kai mata kai mata yanzu da Allah wanda bai hutar da kansa ba bai ce kawo akwati mai taya ba kuma shi ma bai wahalar da kansa ba to ne abinda nake ba da shawara irin ku irin ku samari da kuke da wannan lalurar a samu 'yan mata masu irin wannan lalurar to sai iyayen bangarorin su yi shawara mu muna da samari suna son aure ba su da kuɗin akwati su kuma wannan muna da ƴan mata da muke so mu aurar ba mu da kuɗin gado da kaza da kaza to shikenan sai a sassauta a haɗu a rufa wa juna asiri a samu sadakin da ba zai kasa ba tun da yana da sana'a kun ga shikenan iyayen ango sun huta iyayen amarya sun huta arzikin nan na Allah ne kila kafin wani lokaci sai ga Allah ya wadata ka ka zo ma ka mata ainihin kaya masu yawa kama zo ainihin ka biya mata makka ka biya mata umara duk wannan abu ne a wajen Allah amma dai ni ina maimaitawa ba na ba da shawarar wanda ba shi da sana'a sai a yi masa aure domin wannan ba inda zai kai batsewa za a yi ah, to idan baka iya siyarwa ai kaga kai ba zai gida bane ba Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa ma anfaqu min amwalihim sai idan kana iya siyarwa sannan kake mai gida in ba ka iya siyarwa to har yanzu dai baka zan mai gida ba Allah ya rufa asiri tambayar da za mu amsa ta ƙarshe wannan ya ce malam menene sharuɗan haraji a shari'ar musulunci tsakanin masu iko gwamnati da 'yan kasuwa masu biyan harajin kenan malam a taimaka a amsa mana domin muna magana da wani bawan Allah sai ya ce in har gwamnati ta kasa ba ka abubuwan more rayuwa to kai ma ɗan ƙasa ba wajibi ba ne ka ba ta haraji to haraji malamai sun kasa shi kashi biyu akwai harajin da za a nema a hannun talakawa saboda aiki na ƙasa sakamakon gwamnati ba ta da kuɗin da za ta wannan aiki gwamnati tana so ta yi tituna ba ta da kuɗi gwamnati tana so ta yi dama-damai wanda za su tare ruwa a yi amfani ba ta da kuɗi gwamnati tana so ta yi asibitoci ba ta da kuɗi gwamnati tana son duk dai wani abu da shafi talaka amma ba ta da kuɗi Sannan malamai sun ce babu laifi idan gwamnati ta karfi kuɗin talakawa a matsayin haraji don te wannan aikin nasu minkum ne kuma ilaikum na ku aka karɓa kuma aka yi muku hali na biyu ya zamo cewa wani aiki ake muku keɓantacce ku da aka karba misali yanzu a ce akwai wani kamfani da yake da wasu manya-manyan motoci da suke lalata hanya saboda kayan da yake ɗaukowa to babu laifi wannan kamfanin a tsora masa haraji gwargwadon abinda ake ga cewa za a yi wannan tituna ko a gyara sakamakon motocin kamfanin suka bata ko kuma ya zamo misali yanzu a cikin kasuwa a ce akwai wasu da suke wata sana'a ta tara datti suna tara datti dole sai hukuma ta zo ta kwashe wannan datti ko ramukan kasuwan nan duk a cike muku to ku da ake ma wannan aikin ya halatta a karbi haraji a hannunku sakamakon ana muku hidimar da ba a yi wa sauran mutanen gari kuma a kashe wannan kuɗin a nan inda za ku mora to wannan biyun shine abinda na sani malamai sun ambata amma abinda ba wannan ba to ba daidai ne ba ma'ana in har ƙasa tana da kuɗi da za ta yi ayyukan talakawa to ta karbi wani haraji a hannun ɗan ƙasa zalunci ne in dai tana da kuɗin da za ta yi wa'annan ayyukan to ba dalilin karɓar masa kuɗi to amma matsalar ita ce ka ga ba shawarar ka za a yi ba musamman yanzu in kai ma'aikaci ne mikawa za ka yi yankewa za a yi maka da zaɓi saboda haka wanda za su iya faɗa su ne za su iya ainihin faɗa masu masu yankar ni na tabbatar kasar najeriya allah ba ta arzikin da ba sai an wani abu na talakawa ba a yi wasu ayyuka ka gani akwai hanyoyi na misali fito da ake yi na eh, harajin kaya da ake shigowa kai wanda suka san ƙasar nan suna cewa wallahi ko harajin fito na kayayyaki zai iya rike ƙasar nan ballantana abin da ya shafi abin nan albarkatun ƙasa wanda Allah ya samar don 'yan ƙasa ya kamata kuɗin da za a samu a ce aikin talaka za a yi saboda haka wannan biyun dai su ne ainihin musulunci yarje a kalba sakamakon abin da ainihin na faɗa Allah ya mana gamdakatar Allah ya samu dace